الله الرحمن الرحيم ولله الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يشركون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na umar dan khattab da ke nan mafarhin kwatar kungiyar izala ta ƙasa baki daya a nan bega janshin wuta ko abuja yau muna goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu gudunmuwar marayu a takbir wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu dari da ashirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya tsare shi daga kowane irin sharri Allah ya hada shi da kowane irin alkhairi da mu da shi Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dalilin shirzusu ranar tashin alkiyama akwai abdulhamid umar ya yi kuma marayu gudu motsi naira dubu ishirin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ta zuri ta albarka akwai Muhammad Gali ya aiko marayu gudun kuɗi naira dubu goma sha biyar Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka akwai Hannatu Ibrahim ta aiko marayu gudun kuɗi naira dubu goma haka wata baiwar Allah da ba ambaci sunanta ba ita ma ta aiko marayu gudun kuɗi naira dubu goma su biyu sun ba marayu gudun kuɗi naira dubu ishirin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi su albarka idan suna da mazaje Allah ya kai mazajen albarka idan babu mijin Allah ya ba su miji na kwarai mai riko da sunna kuma wanda sun da rika ba da kudin data da dan kudin ko haka ya dan kuma rika fiye shawarma akwai garba musa da lamarana musa da usman buhari da aliyu aliyu waɗannan bayan Allah duka sun aiko malayu gudunmuwa kudi naira dubu biyar biyar abinda suka ba malayu gudunmuwa naira dubu ishirin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ke su albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gari da baka kaddara sai wasu bayan Allah masu karo da titi sun haɗa wa malayu gudunmuwar kudi naira dubu arba'in da hudu da naira ɗari bakwai Allah ka yi musu albarka Allah ka yi wadukiyar su albarka Allah ka tsare su daga kowane irin musiba akwai wato masu bibowa daga nan masallaci sun ba malayi gudunmuwar murkudi naira dubu talatin da ɗaya da ɗari hudu da arba'in Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka da mu da su duka Allah ya zarta mu da shan ruwan alkawtara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai hajiya Salma Sa'idu hajiya salma ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma Allah ka saka wa hajiya salma da alkhairi Allah ka dukiyar ta albarka Allah ka tsare ta ka tsare zuri'arta in tana da mai gida ka tsare shi akwai Aisha Usman Usman ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka dukiyar ta albarka wato shi Abdulhamid Umar da ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ashirin sannan ya aiko marayu da gudunmuwa ta tufafi ya ce a sake karawa marayu da shi abinda aka samu gudunmuwar marayu naira dubu ɗari biyu da tamanin da shida da ɗari ne da arba'in allahu akbar allah ka saka musu da alkhairi ku ci gaba da taimakawa marayu allah ya rayuwar ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu allah ya tsare mu daga musibu da suke ciki a wannan ƙasa mu tausaya waɗanda suke ƙasa allah wanda yake sama sai ya tausaya mana Allah ta'ala ya samu dace akawun nomba na marayu jibius open and less free village foundation abuja banki jaiz bank namba akawun 000 455 3753 000 455 3753 kamar da muka ambata in Allah ya amince ranar goma ga wata muke sa rashin abin ashirin ga wata muke sa rashin shugaban kungiya na kasa fadilatu shek imam abdullahi balala wurin Allah ya amince zai shigo nan wato abuja in ya shigo kuma washe gari za a kaddamar da wannan gudunmuwa ta marayu domin isar da gudunmuwar da suka bayar zuwa ga wayannan bayan Allah da kuma fara baku rahoto na wacin gadi na kudaden da kuka tara da kuma me aka yi kuma me ake shirin yi da waɗannan kudade domin tallafawa marayu kamar yadda na gaya muku kudin da kuka bada marayu za a yi hidima da shi ba alaran ma kuke tarawa saboda ya iya kira'a ba ba ne ake tarawa zan tattara da su in tafi gombe ba na gaya wa 'yan kwamiti ko fiyo wata aka siya mana ni da ana rama da kudin marayu muka sha to Allah ya isa ba mu yaje ga duniya da lahira kudin marayu kudin marayu ne ina fata fahimci wannan tallafin da kuka bayar na marayu suwa za a tallafawa marayu ne su za a tallafawa in kun ga yadda waɗannan yan kwamiti suke yin aikin abin zai ba ku sha'awa kwarai da gaske kuma za ku ƙara gamsuwa da cewa na kwarai ba su karewa cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam marayun nan ba su da kowa ba su da gata sai yan uwansu musulmi wasu akwai bukata a tallafa musu ta fuskar ilimi ga sallah tana fuskanta marayu ga masu iyaye sun shi sa kayan sallah sun yi ado shi kuma saboda baya da uba an bashi cikin takaici wannan na iya sa Allah ya fi shi da al'umma abinci da ake taimakawa marayu da shi barin maraya cikin yunwa da wahala yana daga abin da ke jawo bala'i cikin al'umma marayu na kuma kullum adadin su karuwa yake musamman ba a kasashen irin namu na afirka musamman ba a nan najeriya da yau za ka ji an an kashe mutane kaza a wuri kaza gobe mutane kaza sun mutu a wuri kaza mafi yawon yadda mutane suna da mai suna da 'ya'ya ba ba su da shi ba wayannan yaya sun zama mai sun zama marayu sannan kun ga duk taron mun nan in Allah ya ga dama yake yau kamar ranar da ta fadi duk 'ya'yan mu su zama marayu mala'ika guda za a turo ya tattara mun gaba ɗaya lahira da mai ayyukan su zama marayu ba dabara ta ce kowa ya zama da muna cikin ƴaƴanmu in za mu fito gidan su mana rakiya in mun dawo su kare mu ba dabara mu ne kowayenmu ba Allah ne ya ga dama ya bar mu a raye tare da su in Allah ya ce yau su zama marayu za su zama marayu ko za su zama marayu ba za su zama marayu saboda ka ya ku yin Allah mai taimaka wa maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tabbaci shine mafarkin sa aljanna da dosa ranar tashin alkiyama Allah ka sa mana cikin wayannan bayi naka da nagartatu na'am ina muka kwana ala rama ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه cikin ka'idoji na asma'ul lahi al-husna mun ce ba za mu siffanta Allah ba ce abin da ya siffanta ganta da shi ko manzansa ya siffanta shi da shi haka ne to kuma duk abin da ƙa'ida ta gaba duk abin da manzan shi Allah ya siffanta kansa da shi ko manzan ya siffanta Allah da shi to kai da siffanta Allah shi karka ce kafi Allah sanin kansa ko kafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanin Allah Allah ya ambaci sifa ce ta sai ka ce tab ba zai yi ba ai da haka sifa ta Allah da wannan sifa ba daidai ba kuma shi Allah shi yake sifa su yanzu abin da kake so ga wa duniya shine kafi Allah sanin kansa ko mu samu hadisi ingantacce ya ambaci wannan sifa ya ce wannan sifa ta Allah ce kai ka ce sam ka yi da wannan ba yanzu kana so ka faɗa mana kafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin allah na'am jiya mun yi magana kan istiwayin ubangiji mun karanta ayoyi da suka tabbatar da allah ya daidaita ina a saman al'arshinsa kalmar istiwa a najeriya abin da alkur'ani mai girma kalmar istawa tana zuwa da ma'ana guda uku alkur'ani mai girma wani lokaci kalmar istawa idan ta zuwa qur'ani sai ala ya biyo bayanta ar-rahmanu ala al kun da kalmar ala aka hada ta sauran ayoyin aka ce sun mastawa إلى السماء آه ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش إذا أكا سامو استوى سيأكا تمين على تسيغا كفرقو لكلمة استوى تجي زوى قرآن ayoyin da ana ya karanta mana jiya gaba daya istawa din an hada ta da mai da ala to wani lokaci kuma istawa din sai a hada ta da ila kamar yanzu ayar da ana yake karanta mana inda Allah madauki sarki wal a'innakum latakhuruna billahi qadqal arda fi yawmin wa taj'aluna lahu andada zalika zalika rabbul alamin waj'al fiha rawasiya min fawqiha rabbana استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Allah ya ambata mana process na halittar sama da ƙasa. Allah ya ce atakfuruna zai khalaqa al-arda fi maini yanzu za ku kafin wa wannan Allah da ya halarci ƙasa a cikin yini biyu za mu Allah ce mana sama da ƙasa ya yi su a kwana shida ko to ita ƙasa Allah madaukakin sarki ce ya yi ta a cikin mai a cikin yini biyu a takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu dara ku rika sanya wa Allah kishiya Allah ya ce zalika rabbul alamin wannan shi ne Allah Ubangijin tarihi kenan wannan ƙasa da muke takawa a cikin kwana biyu Allah maɗaukin sarki ya yi ta to daga nan sai ce ne waje ana fiya rawasiyar min faukiya da Allah ya kasance sai zama tana tangal-tangal sai Allah maɗaukin sarki ya ce akwai bukatun a ɗaure ta a danne ta tsaya to sai Allah ya halicci waɗannan manya-manyan duwatsu da muke gani sai Allah ya sanya su ya kasa kasa da su shine waje ala biya rawasiya min fawqiha bayan haka wa baraka fiha Allah kuma ya sanya mata albarkatai albarkatu kasa iri iri aka sa man fetur aka sa zinari aka sa kuza aka sa azurfa aka sa dogo dogo aka sa tantalite aka sa aka sa aka sa aka sa shine baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsara abincin duk waɗanda za su rayu a ƙasar Allah madaukakin sarki duka ya tsara yadda abincin su zai zama wannan Allah ya shi a cikin kwana biyu idan wannan kwana biyu aka hada da wancan kwana biyu ya zama kwana nawa kwana hudu sai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'a lisa'ili to daga nan sai Allah ya ce sun mastawa ila sama kun gana sai aka ce sun mastawa da aka ambaci istawa sai aka ce ila ba a ce ala ba kenan na gudun ila ita ta biyo bayan ne ita ta biyo bayan istawa an gane wannan wani lokaci istawa za ta zo ba ila ba ala ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لو لما بلغ أشده سيكة واستوى babu ala, babu من با ila. an gani to ma'anar istawa tana canjawa duka a yi rumai na wurare idan istawa ta zo sai ala ya biyo bayanta aka hada istawa da ala to ma'anar guda ɗaya ne daidaita a saman abin da aka ambata bai da wata ma'ana banda wani kenan Allah ya daidaita a ina saman al'arshinsa duk inda Allah ya magana a akan al'arshi ala zai ci amma idan aka ce istawa ila ma'anar da yake bayarwa ne alƙasju nufi Allah bayan ya gama halittar ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan sai ya nufin halittar sama shine ila da biyo bayan mai ta biyo bayan istawa idan istawa ta zo babu ila babu ala to shi ne abin da ake bukata ya zama ya cika ya daidaita wannan ma balaga a shirya yayin da annabi musa ƙarfinsa ya kai ya zama cikakken baligi wattawa ƙarfinsa ya daidaita ya kai lokacin da ya zama cikakken mataki Allah ce ate na hukuman sai muka ba shi annabtaka wa ilman sannan muka bashi ilimin da Allah madauke sarki to Allah ya siffanta kansa da ya daidaita a sama al'arshinsa kai wane da zaka zo ka ce ba haka akai ba da kai za mu yi da ko ko da Allah me yasa ake ta wannan kauce-kaucen sai ce istawa ai ma'ana shi istawla ala arshi mulkin sa ya ba mai alarshi ba ga da mulkin sa ya ba mai alarshi ba tun haka ne menene bambanci tsakanin al'arshi da abuja mulkin allah ya mamaye abuja ko bai mamaye ba ya mamaye inugu ko bai mamaye inugu ba to menene bambanci tsakanin al'arshin allah da inugu in dai magana mulkin allah ya mamaye ne wai duk me ake so a kaucewa abin da ake so a kaucewa shine a kaucewa siffa ta ɗaukakar ubangiji da allah ya siffanta kansa da cewa a sama yake abinda ake so a kauce wuce da ka ce Allah yana sama sai wani dole hannu a ka ya ce sama za ta faɗo wa Allah jafai ai kana wala makana ya kasance ba tare da guri ba ban gane ya kasance ba tare da guri ba da Allah ba ta tafi waye ce Allah yana sama Allah to me damuwar sanar da ake kana sama da a ce kana ƙasa wanne ne ɗaukaka sama shi ne ɗaukaka kenan abinda da Allah ya faɗa ya ci karo da hankali bai ci karo da hankali sannan ayoyi na alƙur'ani mai girma ana rama a suratul mulk Allah ya ce a amintum man fis samai a amintum man fis samai an yahsifa bikum al-ardha fa hiya يا يا ساكت ام am amintum man fis samai am amintum man fis samai يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فالآية تعرج الملائكة والروح إليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم Allah bar tambayar ku Allah ya ce a amintun man fil samai kun kun yadda man fil samai wanda yake sama man wanda ne yake man fil samai sai ka ce man fil kulli mata ya sake tawa. am amintun man fil samai wanda ne man fil samai Allah ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku hadda jibrilu suna hauhawa zuwa gare shi in an ce an hau zuwa gare shi a saba kake ko a ƙasa kake ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib ba su aya ta ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u al-kalimu tayyib da da kalmomi zikirori da karatun alqur'ani da ambatan Allah suna hauhawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wal amalu salih aiki na kwarai yarfa'uhu shi yake daga su zuwa ga ubangiji zikirori da ambatan Allah da addu'o'i dukkan su suna hauhawa zuwa ga Allah hauhawa hauhawa zuwa saba akai ko kasa akai تبارك الذي نزل الفرقان بس آية بيا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين da sun yawaita wannan da ya sassaukar da littafin da ke rabewa tsakanin gaskiya da gada in an ce an sassaukar daga sama zuwa ƙasa ne ko daga ƙasa zuwa sama ba su aya ta shida alhamdulillah da zai an ala al'adun rikita ba alhamdulillah alladhi anzala an abdihi alkitaba wa ba wani godiya da tabbata ga wannan ubangiji da ya saukar wa bawansa littafi in aka ce ya saukar daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama mun samu aya nawa ba su ta bakwai yudabiru al'amura min as-sama'i ila al-ardi ثم يعود إليه في الحسنة في يوم كان مقداره ألف سنة مما يدبر الأمر yana shirya lamarinsa minan sama'i daga sama ilan arzu zuwa ƙasa kenan shi a ƙasa yake ko a sama yake ba su aya ta tafa ga huwar ƙahir Allah ya ce huwar shine mai rinjaye fauka ba ta ta kace ana raba ba su ayata tara huwa allazi yuriikum ayatihi wa a wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum yanzu yana saukarwa kuma a gare ku nuna sama'i daga sama rinka arziku ke a sama yake kuwa a ƙasa masu ayata goma ya kakuna lakum ya kafu na rabahun suna jin tsoron ubangijinsu ne sauƙi ne ne ne ne sama ko kasa musa ma ya dawa tilka ake rasu tilka ake rasu to ya za ka yi da waɗannan ayoyi duk hujjar da za a kawo ta ko'ina za a ba hujjar ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum zai yanta yanga qur'ani ya ce fatahariru raqabatin mu'mina yanga in za a yanta a yanta mai mai imani yana so amma annabi ya mata jarabawa mai imani ce ya yanta ko ba mai imani ba ce ya kawo ta ga umar da Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi zai wa yanga jarabawa domin ya gano mai imani ce ko ba mai imani ba ce kun san tambayar da annabi mata ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ku yanga ta ce fi sama a sama yake ya ce ni kuma wane ne ta ce manzan Allah ne annabi ya ce ni itin hafa inna ha mu'mina je ka yanta ta wanda mai imani ya kai ta zama mai imani saboda ta gane Allah yana ina Allah yana sama kenan wa ya gaya mana Allah yana sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa ku ji tausayin na ƙasa tuwa ne na ƙasa bayin Allah yarhamukum man fis sama wanda ke sama ya ji tausayin ku tambaya nan wane ne man fi sama in jiwa hadisin kudusi da duk inda ka faɗa zai ɗauka to yanzu ka zuke kai ta kewaye kewaye wai kusa hujjar da ake so a kawo sai a kawo ayoyi da suke da shubha menene shubha daga cikin irin wayannan hujjojin idan kai sujada me kake cewa sai ce to Allah madaukin sarki ya ce wasjudi wa Ka yi wa Allah sujada sai ka ƙara matsawa kusa da Allah suka ce to da Allah yana sama ai idan kai sujada ka ƙara nesa da shi ne ba matsawa sai kusa da shi ba wannan ya nuna ba a taɓa yake ba kun ji wata hujja to ga tambaya da kai sujadan ma me annabi ya ce maka ka faɗa kai sujada subhana rabbi al'a'la ko al'afsama ko alko'ina kenan a sujadar ma kana jaddada aqidar mai imani ce wacce muka karantar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi har yanzu ka ƙara tabbatar da saukakar ubangiji hujja ta biyu Allah ya ce huwa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ce Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance saboda haka Allah yana so ina abinda ba su gane ba shine Karshen aya shi yake nuna sakon da aya ke yi ba in kana so gane sakon aya kalli karshenta da ya ce wa a kuma aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda ku kasance tambaya nan da me yake tare da ku to karshen ayar ne zai ga maka me karshen ayar yake wallahu bima ta'maluna basir ashe wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi basarihi suka ce a surin tsaha Allah ya yi magana ƙala za ta kafa inda ni ma'akuma. Ƙala la ta kafa inna ni ma'akuma asma'u wa Lokacin da aka tura annabi Musa da Haruna su je su yi fir'au da wa'azi. Allah ya ce ku je kar ku ji tsoro inna ni ba, lallai ina tare da ku. Sai suka ce to gashi annabi Musa masar zai je amma Allah ya ce yana tare da su to kenan yana ko ina. a ba yana tare da su da zaɓinsa ba ne kalli ƙarshen ayar ka gane karatu Na ta kafa inna ni ma'akum sai aka ce mai asma'u wa'ara. ara kenan inna ni ma'akum bi sam'i wa basari ina tare da ku da ji na duk abin da kuka ina ji da kuma gani na duk abin da kuka ina ne ina gani ina muka yi sabani da kai cewa jin Allah da ganin Allah bai kewaye dukkan duniya ba أنا لما سورة المجادلة ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا wannan ita ce aya ta gaba da suke kama hujja da ita Allah ya ce alam ta alam alam tara baka gani ba baka gani ba ne Allah la halalle Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ya ta abin da ke cikin samai da ƙasa ma yakunu min najwa thalathatin ba inda mutane uku za su haɗu su gana illa huwa rafi'un fa ci Allah ne na hudun su wala kam tatin ba inda mutum biyar za su haɗu su gana illa huwa sadisun fa ci ne shida wala adna min zalika ba inda mutanen da ba su kai uku ba za su haɗu su gana wala aksara ko sama da mutum biyar za su haɗu su gana illa huwa ma'ahu fa ci Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke suka ce wannan ayar ta nuna Allah yana nan a duk inda mutane suke ko ina Allah yana nan ko ina ko ina to kalli karshen aya da Allah yake yana tare da su duk inda suke sai ce ne wallahu inna Allah bi kulli shay'in alim kenan huwa ma'ahu aina ma kanu bi ilmihi an gane da wannan ne aka rika kuna kan al'umma to bari ku ji aqidar cewa Allah yana sama fitira ce da Allah ya halitta ɗan adam da ita da Allah ya zubar da tambaye ku idan za ku yi addu'a ya kuke da ku sama aka daga wa kuka dinga wani ko ba ku yi da Allah yana sama akwai wani malin babban malamin bid'a su ne yan masu yadda Allah yana son ba sai muka zo shi a makka lokacin bai san ido da ido ba amma yanzu ya san da kyau shekaru da dama lokacin bai san ido da ido ba da mun ganshi muka ce mu je mu gera shi saboda malami ne babban malami ne muka je mu gera shi da ladabi da su ayi wa'annan muka ce daga gwamnati muke yace Allahu akbar a daga hannu mai addu'a sai na tsaya da kura maka yi na ce ga wata ke gantaka maka yadda Allah yana sama da kai haka wa kaji kama ya dai gama ya shafa baki mu kare kafar mu ka tsaye da dare mana ai idan Allah yana ko ina in za ka addu'a ba haka za ka yi ba sai ka yi tunda yana ko ina sai ka nika hannun goyi kai ko a al'ada ko a mu ta hausa da muka tashi sai ka gane cewa malaman bid'a da masu yadda Allah ya rasa ba ɗan kokowa ya fi sanin Allah wa dan kokowa dan kokowa da aka yi kokowa da shi yace da nayi koli koli da shi sai na gwada wa sannan yace da na ɗaga shi zama sai na gwada wa Allah wannan a jahiliyar dan kokowa kenan kenan a kidar wannan dan kokowa Allah ina yake da yace da ya ɗaga shi sama sai da ya gwada wa daga nan za ka kara daga baya ne aka zo aka tusa mutane wanda bakar akidar ta cewa Allah yana ko'ina wallahi tururuwa mata sun Allah yana sama je karanta hadisin roƙon ruwa annabi Suleiman kharaja suleiman alaihi salam ya sassi fa wajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawa'imaha ila sama taqulu ya rabbi ya rabbi inna khalqun min khalqik laysa lana ginan an suqiyat فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سكيتم بدعوة غيركم رافعة قوائمها إلى السماء النبي سليمان يا تفي ya taimo jama'a za a je roƙon sai ga tururuwa tururuwa mustalqiyatan ala zahriha tana kwance akan bayanta rafi akan kawai mahailar sama ta daga yan hannayenta nan da yan zuwa sama tana addu'a wannan tururuwa da ta daga yan hannayenta nan zuwa sama ta kwanta kan bayanta ta daga hannayen nata har da yan kafafun da zuwa sama kun san me take cewa cewa take ya rabu ya ubangiji inna khalqun min khalqi ya Allah mu ma halitta ne daga cikin halittunka laisa lana ginan an su tsayaka ba za mu taɓa wadatuwa daga shayarwarka ba in baka ba mu ruwa ba ya Allah mu ba za mu rayu ba Allah ka tausaya ka ba mu ruwa tururuwa tana addu'a annabi Suleiman yana jin magana tururuwa da ya ga wannan tururuwa ya ci addu'a tururuwa take yi sai ya faɗa wa sa ku zo mu koma gida suka ce saboda ne ya ce ga wasu bayan Allah nan sun roki Allah Allah zai kawo ruwa wasu ne bayan Allah da suka roƙo ruwan tururuwa amma da za ka roƙa tururuwa ta san ubangiji ta ina ka daga hannayenta rafi'atul qawa'im ha'ila sama to zaka ce wai me yasa malaman bid'a suka doge su dai ba su yadda Allah da yana sama ba sai dai a yi daina ko ina ko san dalili da dama daga cikin suna da awar suna ganin Allah suna ganin Allah to duk da yace yana ganin Allah kanu wannan aqidar ta yana ganin Allah ta samu shiga dole sai ya shigo da aqidar Allah yana ko ina idan ya bar mutane akan aqida ta sunna cewa Allah yana sama sai ya zo yana ganin Allah kun akwai tambayoyi da za a matsayi ya tambayar farko wani tsari ya saka ya tattaka ya je sama har ya gano Allah to amma idan ya dasa mutane a kiran Allah yana ko'ina sai sai ya gamu da Allah ya gan shi akwai matsala za a kure shi da wuri ba za a kure shi da wuri ba saboda haka don su kare wannan aƙidar ta suna ganin Allah shi ya sa suka tsaya suka dasa wa mutane aƙidar Allah yana ko'ina don su kare aƙidar suna cin abinci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna gaisawa annabi na kawo musu ziyara yana zuwa gidansu suna kaza kaza shi yasa suka dasawa al'umma aqidar annabi bai mutu ba da an ce annabi ya mutu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ne zai mutu ba da ba ce annabi ya mutu sai da ce annabi ya faku annabi yayi ne ya faku tun da fakuwa yayi ba mutuwa yayi ba to ai wata kila yana iya dan zagayawa zai to daga nan ne wannan ta wai wani yana cin da manzo Allah wa annabi ne zo gidansa suka ci dumame tare ka ji dare da hankali annabi balarabe ne zo gidanka ku ci dota ne, kuma dumame almajiran su zo sun zama ya gaba cin dumame ya ce ba ku da rabo ba ku da rabo ba ku zo da wuri ba ta kun ci abinci da sayi na ya rasu lallai kun ga wannan abincin tare da shi kuka ci ba na gidan wuri zuwa shi ne lokaci lokaci to kaga babu shakka Allah ya da su ya rabu amma in ba taka ba annabi sallallahu alaihi wasallam to wata aqida ba za ta shiga ba sai sun kafa musu aqidar annabi bai ne ba bai mutu ba qur'ani mai girma ce innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun aha thumma innakum yawm وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلهم الرسل نعم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Duk wa'in ayoyin in ga zai ce sam sun suna da hujja wai menene da hujja Allah rama sura al-baqara Allah ya ce wala ta hasaban da lazina mutilu fi sabilillah wala ta hasaban al-baqara wa ali imran wala ta hasaban الذين قتلوا في ta ali imran ko eh. Allah ya Na'am bal ahya'un walakin la tadrun Allah ya ce wala ta sabalan da zina kuntu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗannan da aka kashe a cikin hanyar Allah shahidai kar ku dauka amwata mata tune Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba hayawun rayayyu ne inda rabbihim a wajen su rufe kuna ana ciyar da su a wajen har Allah ce wala ta kusa da liman bin fi ya kuwa kar ku faɗa ga shahidai da aka kashe su a fagen daga cewa ta tuni bal a hayawun ba haka na mari yake barayi ne walakin la shuruna sai dai ku ne ku a cikin ku ba ba ku sani ba sai suka ce to shahidi ma Allah ya ce bai mutu ba raye ne da sai da ya rasu da nan sai shi za ce ya mutu ga shahidai Allah ya ce kada ku ɗauka su wanda tuni a kai baka gane ayar mai ta faɗa ba wala ta sabatar da zina kudu lahi a muwata sai Allah ya ce bal a haya'u. ba matattu ba ne menene su rayayyu ne a nan duniya a ina inda rabin wajen ubangiji mun taɓa saɓani da kai cewa annabi raye ne a wajen ubangiji sa a ina muke saɓani da kai raye ne a nan duniya yana zagayawa har ya taɓa zuwa gidan mutum shi da wani tare inda muke yi da kai yau me ya kawo mana haya wani inda rabin in ba ka samu jahilai kana so ka dubu kuna kawo su ba kenan duk sanda Allah ya siffar da kansa da siffa bai dare da ita shi yasa ba su yadda da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangijin ko yana saukowa karshen dare sulusin dare na karshe zuwa sama'ud duniya yana tambayan wa ke bukatar gafara in gafarta mashi ba su yadda da wannan hadisin ba domin in har suka da wannan hadisin ko dole da Allah ta mai tun da dare zuwa sama'ud duniya ba saukowa yi kenan yana saman saman saman saman saman ta an gara karatu ana zina to ba shi zai ba ku mamaki ba ba shi zai ba ku mamaki ba duk sai an gama tsayawa tsayuwa irin ta mai daka cewa ba a yadda Allah yana sama ba kun sanar da za ku sha mamaki sai ranar maulidi sai ranar maulidi kaga shehun da bai yarda da cewa Allah yana sama ba yayi shekara guda yana karyatawa ran maulidi sai Allah ya kama shi ya Allah zai kama shi ran maulidi sai yazo yana karanta wa ɗalibai tarihin annabi Muhammad cewa annabi an yi isra'i da shi sannan an yi me? Mi'raji da shi da aka isra'i da shi da Mi'raji da shi ina aka kai manzon Allah sama hmm. wa ya raka shi mala'ika jibril shi da kansa zai bada labari ya ce aka zo masa da buraka wata dabba ce inda idan ta yi hanganan za ta aje kafarta saboda saurinta aka je baitul maqdis manzon Allah ya sallah ya jagoranci annabawa daga nan aka kai shi ina sama aka je sama ta daya jibril ya kwankwasa aka ce wa ke kwankwasawa ya ce jibrilu ne kai da wa ya ce tare da muhammadu wa kadi ursila ilayhi ashe har an yi aika zuwa gare shi sai kwarai an yi aika zuwa gare shi sai aka bude sai su wuce a sama ta ɗaya ya ga annabi wane da wane aka je sama ta biyu nan ma aka bude aka wuce aka je ina sama ta uku nan ma aka bude suka wuce suka je sama ta ina hudu aka bude musu suka wuce wai wajen wa zai je Allah kaga wannan munafikin da yake bai da Allah yana sama ba Allah ya kama shi ko bai kama shi ba aka je sama ta biyar aka wuce aka je ina ta shida aka wuce aka je ina ta bakwai aka wuce kai da aka je wani wurin ma jibrilu ya iya nan ne ni jurisdiction ina ba dama an wuce nan yanzu kai ne dan gatan Allah kai kadai zaka iya wucewa daga nan sannan ya wuce da ya je mai Allah ya bashi salloli salla guda nawa sallah hamsin a dare da yini a hanyarsa ta dawowa ya zo sama ta kaza ya haɗu da annabi musa annabi musa ya ce ne ubangijin kai baka ya ce abin sallah hamsin ya ce sun yawa ba za su iya ba bani isra'ila na jarraba su ba su iya ba je ka roƙa musu sauƙi wajen ubangiji daga ranar annabi ya kaga ya koma wajen wa aka rage raka nawa biyar ya sake dawowa annabi musa ya ce ƙara komawa a rage ya koma aka ƙara rage nawa biyar ya ƙara gangarwa ya dawo ya ce ƙara komawa ya koma ya dawo koma kuma wani dubai da Allah yana samu ba aka yi ta ragewa da biyar biyar har sallolin suka zama sallah nawa suka zama sallah biyar annabi musa ya ce ko ba ƙara ragewa ya ce wallahi na je wajen ubangiji na ya rage min ya rage min yanzu ina jin kunyar ubangiji ba zan iya zuwa in ce a rage ba sannan ya dawo duk sai ya gama ba da wannan labarin kuma sai ya dawo da an ce Allah yana sama ya ɗora hannu aka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji wahabiyawa masu lalata addini ya za a ce an yi wa Allah makani ai shi kana wala makana shi ya kasance ba makani bari tambaye ka ita ko ina makani ce ko ba makani ba ce ita ko ina wuri ce ko ba wuri ba ce kenan an gudu ba mai ba an gudu ba tsira ba to na ji kace Allah yana ko ina da zan tambaye ka in ce yana cikin shadda ya zaka ce sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace irin magana ce baya cikin shadda yana kan juji inna lillahi baya kan juji to kenan ba ko ina yake ba ba ko ina yake ba kenan kai din ba yanzu ka fara rage wasu wurare ka ce banda su to dafe za ka wahalar da kanka ka yi da abin da Allah ya faɗa mana ka yi da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka huta ko baka huta ba ka huta abu na gaba wani lokaci ubangiji sai ya da kansa da siffa irin wannan siffan kuma sai ya siffanta bayansa da ita to kada ka zo ka ce na an kamanta Allah da da mutum ka ce baka yadda ba ina ina ji wani malamin bid'a yana Allah yan izala daban Allah mu daban wasu sai za da Allah su har dariya yake yi sai aka fashe da dariya wasu gani yake yi a ce Allah ya yi dariya an ɓantaro sama annabi Muhammad sallallahu alaihi ya fi ka sanin Allah ya fi ka san Allah shi ce Allah ya yi dariya idan ka ce ai ba zai yi a faɗi haka ba tun daga mutum yana dariya in Allah ce Allah ya yi dariya ya yi kama da mutum to duk siffofin Allah sai ka share su za ka sha da su in Allah ya ce yana da hannu a Qur'ani mai girma innal ladzina yubayi'unaka innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya ce yadullahi hannun Allah fawqa aydihim yana sama hannayensu sai kace a ba kai da ba ba za a ce hannun Allah ba ai mutum yana da hannu ya za a ce Allah yana da hannu ko an siffanta Allah da ido Qur'ani yake tajri bi ayyina tajri bi ayyina jazaa'an liman kana kafir jirgin annabi ne wanda yake tajri bi ayyina tana tana tafiya bi ayunina da idanu muna kallon ta tana tafiya sai kace to bari ka dan an ce Allah yana da ido mutum yana da ido kenan Allah yayi kama da wa yayi kama da mutum to bari ka share ka kirkiro wata fasara to karshe in ka gudun baro zaka tsira ba yadullahi hannun Allah ko aidi mai yana sama hannu sai kace ba zaka ce hannun Allah ba sai kace ikon Allah yana sama hannayen ko kudurar Allah tana sama hannayen sai ba ka jira ba da kace ko Allah shi da adam bai da iko ba ku ansa ba shi mutum yana da iko ko bai da iko yanzu a gidanka akwai iko da kake da shi ko babu to ina ka je je Nijar dan sanda sunan shi iko in dan sanda zai kira ka ce iko na kira in ka ce kudurar Allah bai fasarar kudura shine iko ka gudu baka tsira ba to ka tsaya inda Allah ya tsaya mana ka huta ko baka huta ba kun san me ya je masu cikin wani hatsarin shi ne abin da ake cewa taklif da an ce Allah yana da hannu sai su siffar da hannun Allah irin hannun mutum ne sai su ga to bai kamata da bari su zo su kore kamin ka koran sai da ka siffanta hannun irin na mutum da aka ce Allah yana da ido ka kore kamin ka koran sai da ka siffanta idon irin na waye irin na mutum daga nan da ka gano bai kamata yayi kama da mutum ba har ka zo ka kore to wannan kabanta wanda kai shi ne ka fada cikin bid'a Allah yana da hannu ya hannun Allah yake shi ya san yadda hannun yake amma mun tabbatar ba irin na mutum bane ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله يقول ليس كمثله شيء باب وانا ابو tamka ga Allah ko mai kama da Allah babu shi a duk halittarsa amma duk da haka wa huwa sami'u mai ji ne mutum yana ji ko baya ji albasir mai gani ne mutum yana gani ko mai gani kasancewa bai yi kama da kowa a cikin halittarsa ba amma bai hana ya zama yana ji yana gani ba kenan sai ka yadda tun da bai yi kama da kowa a halittarsa ba to da yana ji tun da ya tabbatar wa kansa yana gani yana tabbatar wa kansa amma jin sa ba irin nawa bane ganin sa ba irin nawa bane ka zauna lafiya ko ka zauna lafiya ba me yasa ka ce ba irin naka bane domin lesa ka mithlihi shay'un me yasa ka ce yana ji yana gani dan ya ce huwa samiul basir an gane yanzu jin mu irin jin Allah ne lokacin da kaula bintu sa'adaba ta kawo karar mijinta wajen annabi Muhammad ya mata zihari قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع الله يسمع تآمرهما إن miji ne ya kalli matar sai ce anti alayya ka zahar ke a waje na kamar bayan matata in zan iya abin da mahaifiyata in zan iya kwanciya da mahaifiyata da zan iya kwanciya da yanzu ya kamata ta da wasa shi ya ke ce hari babu dama ya kwanta da ita amma take ne ko ba take ba to ya za ta yi hankali da tashi sai ta zo manzo Allah ta kawo kara sai ta ya rasulullah zahara bin zauji miji da ya mun zahari ya rasulullah manzo Allah ta shike nake haramta a gare shi sai ta ya rasulullah ya ni ina budurwa sai yanzu nan kuma ya ta ni a ce ba matakin da zaka dauka wannan addini ne tsafta da ka zo da shi annabi ya ce ya abin da na sani kenan kin haramta a gare shi sai ta ya rasulullah akwai ƴaƴa tsakanin mu in na bar su a gidan bai da wata mata sai ni za su tozarta in na ɗauko su na zo da su gidana ni ba zan iya ciyar da su ba yunwa za ta wulakanta ta ƴaƴan ma wanda addini ba zai ga mataki a kansu ba annabi ce iya eh, abin da yake kenan iya eh, abin da kuma zan iya gaya miki kenan kin haramta a gare shi sai to kai babu abin da za ka iya yi Allah da ya aiko ka akwai abin da zai yi wannan bai wa Allah ka daga hannun sama ta yi addu'a sai ce Allahumma inni ashku ilayka huzni ya Allah ina kawo maka ƙara ina kawo maka kukan bakin cikin da na samu kaina Allah ka ɗauka taki ta dauka ka ƙara ko tukuri kun san me ya faru nan ta kace ga ayar da Allah ya karanta mana Allah ya saukar da ita da dumuduminta yace kaji sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haƙiƙa Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai ya manzon Allah akan lamarin bibinta. da baka ɗauki mataki ba wa tashtaki ila Allah ta ɗaga murya ta ɗaga hannu ta kai ƙara zuwa ga Allah Allah ya ce wallahu yasma'u wallahu yasma'u yasma'u yasma'u yasma'u mai bai ta magana da kuke ne ita Allah yake yana ji Aisha Allah ya kara mata yarda annabi da matar a bakin kofar ɗakin da suke ita kuma tana cikin ɗakin tace saboda yadda matar ke magana da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ganin suna yin magana amma ban jin me suke faɗa wani abin na ji wani abin ban ji ba ga su nan kusa da ni ga ni nan zaune sai ga Allah daga saman sama ta bakwai daga saman al'arshin sa ya ji abin da suke faɗa kenan jin Allah irin namu ne yanzu ba ta kai sai magana da ɗanka a cikin gida kana nan kaji Allah fa wanda ya magana a Amerika Allah ya ji wanda ya a Rasha Australia duk duniya muna addu'a tsuntsaye na kuka na kai kuka wajen Allah dabbobi na yi aljanu na yi mala'iku na communication ana gaba da Allah ya rage su a lokacin da تفيتوا فبأي آلاء ربكما تكذبان kenan abin da ya fi maka sauki duk siffar da Allah siffar da kansa da ita ko annabi siffar da shi kai yadda haka siffar da shi amma in ta ka ce ba irin ta ka ce ko sun yi tarayya a suna a hakika ta siffar daban-daban ya kira kansa da suna ya kira wata halittarsa da jikin suna siffar da ke cikin sunan dole ka tabbatar wa Allah tashi wannan ma ka tabbatar masa tashi iri ɗaya ne ba iri ɗaya ne domin zai saka bisil amma da siffar dole ta tabbata da a ahli sunna ba sani ba ko kun gane wannan sai Allah ya kai mu gobe za mu na haska da tosila mai cin batin uku domin mu gane inda aka rufa so sa an ce masallacin makasa ya kamata ka koyi akida ya ta zo nan baki da sai kawo mana ziyara muna addu'a Allah ya kara musu albarka akwai alhaji abubakar muhammad mai kanun na abuja sarkin bane bane abuja na sarkin bare bare mai muna addu'a Allah ya rayuwa albarka duk ba kula sanin na biyu wanda ya saba ziyarta da mutum da muke tafsiri a Najeriya shine Honorable Muhammad Bello Yakubu member wanda yake wakiltar birnin kebbi kalgo da ta federal constitution wani rabin memba muna godiya na ta kana kai lauya ne masa da dokokin kasa tun muna tafsiri a sokoto zai taso kullum daga birnin kebbi zo sokoto ya saurari tafsiri ya sake koma birnin kebbi da muka bar can muka dawo kaduna duk shekara sai ya taso tun daga can ya zo kaduna ya kawo mana ziyara ya saurari tafsiri to yanzu mun dawo birnin tare da abuja na ba ya sake tasowa ya kawo mana ziyara muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.